godiya ta mu ana ce mata wato yabo wanda yake muƙayyadi yabo muƙayyadi shine wanda ya biyo bayan wani abu da Allah ya yi maka tun watan nan bai zo ba nake to roƙon Allah Allah ka hore mana abin da za mu yi wannan hidima Allah ya hore muna ta addu'a Allah ya sa mu zauna a wannan wuri lafiya mu tashi lafiya mun na lafiya mun tashi lafiya mun tashi lafiya sau da haka wannan godiya ta zama mu kayyada akan wannan ni'ima da Allah ya mana kuma yaqinan abinda muka roƙa a wurin Allah Allah ya karba sai dai wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a wurin Allah yana da nashi lokaci kuma idan faɗa da yawa za ka roƙi Allah wani abu sai baka wani abu madadinsa Allah shi ya san abin da ya fi dacewa da kowa in ka roƙe shi wani abu Allah yana da maka shi ko kuma canza maka da shi ba shi ya zama a kai a wurinka saboda ka gode Allah wanda duk suka taimaka a wannan hidima babba da kaɗan duka to Allah ya sa ka hansu kuma mu da mutum da mutum ba da ma da kullu man da bi shay li da muhtar hayy karamatan li hayri fadl khayri hayy fa innahu kaman wajh duk wanda ya ba da wani abu dan mawlidin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne girmamawa ga annabi kirance fa innahu kamun wani kamar wanda ya ɗauki nauyin abu ne wanda ya bayar da Allah ya ba shi iko zai iya ɗaukar nauyin duk abin da ake sai ka wanda suka ɗauki nauyin abubuwa da yawa Allah ya saka musu alkhairi suka ba da nasu taimakon Allah ya saka musu alkhairi bukatun su Allah ya biya musu wanda kuma sun yi niyyar su bayar Allah bai ba su ba to Allah ya ba su ladan niyya don Allah na cewa النية خير من نية المرء خير من عمله niyyar mutum ta fi aikinsa don aikin yana yiwuwa a haɗa shi da riya ko a haɗa shi da alfahari ko wani abu amma niyya bai ba bai ba bare a wani abu ne wani ma a harka annabi babu riya da abin da aka yi haka da abin da aka yi cikin haka babu riya kuma duk abin da aka yi a cikin harka annabi Allah ya karba duk abin da muka rasu ma annabi Allah ya kafe shi saboda wannan nuni ne da cewa duk abubuwan da muka roƙa a wuri a wannan mara a wayannan wurare Allah ya karba ma sai wannan zaman na zaman zaman na duka ina nuna haka to da haka Allah ya sa da alkhairi Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana wannan gurba ita ce wata ce ka zo tafi da harshe na ka yi magana da harshe na ka yi magana da izini na ka yi magana da niyaba gare ni ya zo mutanen ya yi wannan mutuwa saboda yawanta wancan lokacin wannan lokaci ya ɗauri muka ɗauki kuma ko wani su ƙara ƙara kuma ba ta ana cewa da ne in wani da tsarai suna da kyau Mu mallake su yanzu shekara nawa da yin wannan in da ba a siya ana ajiye wa ajiya yanzu ba zan karata to za ka da kyau a fi irin wannan da ta ba da ɗari biyu ne ba mutum mai yawa Ina da amfani Ta hudu da makaranta baya ta yi a ta yi maganganu a kan abubuwa da yawa na farko ya yi kyau sai ya fi sisa ya kira mu zuwa ga soyayya don Allah mu yi soyayya don Allah mu ƙaunaci juna juna don Allah mu yi mu'amala don Allah mu zauna tare da juna don Allah wanda muka san zaman mu da shi ba zai amfani mu ba a duniya mu da lahirar mu sace shi duk wanda ka san sa da kai ba zai amfani ka ba a ka ba zai amfani ka a ka ba to karbu da shi kamar inda ka faɗa a wancan satin a tender a motarsa da zare shi ne ya cuce shi mallam tujanisu fa hazar an tujanisahu a shaqqu afatuhu musu wata kudi duk wanda yake ba jinsin ta bane zaman ka da shi ba zai amfane ka ba karɓa da shi kai me ma shi wuce ne ijikin kullatan min zai malamin fasarin nan halin jabari duk wanda ka ga kana abokinsa kullum zargin ka yake kullum ɓata gaike kuma wai abokin ka ne to sai wuce fasarin nan halin jabari ka dandanna abokinka ne taron ka da shi amma ba ya da komai ba fata ka ba wannan ka ta da kai ka shi ba ta da amfani kai masa wauta ko wannan mutuwa ta mu ta yi amfani ta yi magana a kan soyayya dan Allah da mu'amala dan Allah soyayya da ta gabata a magana da ta gabata kuma ya yi umarcin mu yi amfani da ɗabi'antu da ɗabi'o'i na al'umma. mi mi mi ɗabi an tuda ɗabi ko irin alƙur'ani an tambayi aisha allah ya gare ta menene yaya ɗabi ko in alƙur'ani ne akwai kujira sana saboda haka ɗabi an tuda irin ɗabi ne alƙur'ani game da aka tambayi a aisha da ya ɗabi'o'in annabi ya ce kana hulkuhul ƙoran qurani shi ne ɗabi'o'in annabi yana umarni da umartuwa da abin da ƙorani ya umarni da shi Muna hannuwa da abin da ƙorani ya hannu kuma mu gaba muna umartuwa da abin da ƙorani ya umarce mu muna hannuwa da abin da ƙorani ya gane na uku cikin abubuwan da ya nuna kuɗaɗe a tasarufi a cikin ayyukan kai. ko da yaushe in an ce wannan abu aikin a haƙin to da ku dinga rigen gado da dinga kokari ka ɗan uwanka a aikin a haƙi wannan kuma ta mana wani akan wannan kuma ta mana magana akan wasiya ga makusanta Allah na cewa wa amzir ashiratan ta aqrabi mu kula da makusantanmu mu kula da zumuntanmu mu kula da iyalanmu mu kula da makotanmu mu kula da abokan zaman mu kuma wannan hudu a satin da ya wuce ta yi magana akan abubuwan abubuwa sannan kuma bayan haka wannan hudu ta yi magana akan kan kwatse wato son zuciyar zuciya ba da suka umarni ba mafi yawa sai da shari sai da yake da na Umar ku da ku kan kwatse na tsunku ga wurin abin da kake so ku mai da ita zuwa ga ayyuka na alkhairi har ta zama nafsu rariya nafsu marziya haka nan wannan huduwa ta yi magana akan ziyarce cibiya dinga ziyartar ɗan uwan mutum Allah a ya kowane shirna saboda a ziyaratu ziyarar ita ziyara ta ɗanye saboda haka yi wannan huduwa na daga cikin abubuwan da zai mana a kai har muka zo nan shafi na sha tara inda za mu ci gaba da magana a kan amfani na soyayya da yake har kawo mana shugaba a cikin wajen bai da zai da zai da na da ko mutana da da ruwa a kauma a wani kauma har da kari gwargwadon da ta fi kansa to gwargwadon irin madadin da za ta samu aka kuma ya saura aka muka ci gaba har yi muka zo na kammala wannan kurwa yace zai iya roƙar al'adu billahi ko sharri da ta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أعلم بالله محمد الفاروق بابا nan shi Muhammadu Kal Ibn Baba ya faɗa. Kadar mahabbaci ya kunin na fa'u, kadar yi wa Isra'in rafiyar da gwargwadon yadda za ka amfani gwargwadon soyayyarka da annabi gwargwadon amfaninta gwargwadon soyayyar karshe shehu tijjani gwargwadon amfaninta gwargwadon soyayyar karshe shehu ibrahim gwargwadon amfaninta gwargwadon soyayyarka da annabi kun kaddamunka gwargwadon wato wato abin da za ka samu na madadi Allah ta haƙi da mu an tirka halaye wal kada wasu abubuwa sura da yara da su hana ku ko kuma wasu himmomi ko wasu abubuwa na damuwa su hana ku gabar wato shan bayan Allah. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tudrikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah ko da kuka ba da gaskiya kada dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku gabarin bayan Allah ana aiki kenan dukiya ɗaya mata wuri ga sunan da duk a awari duk alayiku duk abin da zai hana ka ka yi wani abu ya zama al'alayu Allah ce kar ka bari wa'annan abubuwa su shagaltar da kai ga mara kamar Allah المهد الله صحابة بأمره Allah kuma da ya yabi sahabban sahabban manzo Allah da faɗin da ke cewa jalu la zikr jadun rabiun an zikrillah kuma sade ne wanda kasuwanci baya shagaltar da su ga barin gaban Allah duk inda lokacin sallah yayi ko mai suke na kasuwanci za su bar su zai sallah duk sanda lokacin ibada yayi za su duk abin da suke za su bar shi su duk abin ibada to sai ba ka zama haka duk ibada da kake a duk cinikin da kake yi duk kasuwancin da kake idan lokacin san mustafida al-mushrida wannan yana nuni kina dukkan mai neman fa'ida ko mai neman shirya shirya wannan da bai da Shi ne yake ko zuwa zuwa ga mai shiryar da shi mai fa'idantar da shi Ka sai zai tafi. da فزوروا بيئته.

جدد على الأول اللي تكانون مرشين جدد على الأول تكانون مرشين لشين معدد الأهوال متكر واتو على وهو تعالى كل يوم هو في شأن الله أقوى لوكتي في شأن ولا تجدوا عدوى منه عند المقابلة وما إذا كنت تقول مقابلة هذا ويا هذا ويحل وجهه له kan idan ka zauna kuma da ba suke cewa sun da zauna da aikidon da ɗaukar sama ko ya yi faru kai idan ka zauna wurin mutumin girki lallai ka ɗauki da girki idan ka zauna wurin mutum banza lallai ka ɗauki na banza idan baka zauna ba ku hira da wanda yake dan uwa na Allah ba ya kobe kobe ko bai bai hana ka ba bai hana ka aikin Allah ba ya sa maka kokonto a cikin abin da kake kai mai kokarin zuwa ziba ne kai mai kokarin zuwa wani zikirin juma'a ne kai mai kokarin zuwa karaba a jini kai mai kokarin kana ne amma idan ka abuce wanda ba mai kokarin ba to sai ya na sheka ba ka zuwa bayan ba ka zuwa ma ba ka koyi kwasa ba sai ya ce ba ka koyi ko a wannan aikin alkhairi Maya halin waje hula kun. Kenan sai fuskar su kuma ta zama wato dawo ga gare ku. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعمال الأفضل فقال يلقى بين يديه ولي قرن برشاتي a gaban wani gwargwadon tatsar nonon akuya wato lokaci ba to ka zauna a gaban wani wani alkhairin da za ka samu mai yawa ne ko da lokaci kaɗan za ka zauna da shi za ka za ka fara. wa alamu annal mahaifar jisimu ita wa alamu ku zai mahaifar da ita soyayya jisimun jiki ne ba. baruhu ziyaratu ruhin jikin shi ne ziyara don kana son mutum to ka dinga zuwa kana yawan ziyartarsa kamar kamar haka jiki ya zama ya halar ruhi kenan jiki ba ruhi ka zama da ce kenan amma ziyartar ka da shugunka to shi ne kamar ruhin da ke raya jikinka fa'ala hara la yasbuku minha shagilu saboda haka bisa ga wannan ne sai da alai sai ce to kada ba ziyartar ku gabarin shehu ba wani abu ya zama ya shagaltar da ku ya wala ya luku bai luku ma na haɗar makamajar azimaci kada fa wani abu mai shagaltarwa ya tsare tsakaninku da wannan abu mai daraja shine ziyarar shehu Allah ta yi ainihin alfuraiki wata ita ce wato haƙiƙar da wato hawa haƙa mu duniya wa shahabatu ha wato kurakurai na duniya abubuwan sha'awa na duniya kalmar halittu ya da'a ila kulli shay'in mutum yana bukata ba zuwa ga dukkan abu wala yastaqin lahu shay'un kuma ba ya komai bai da komai ba ya da komai kuma yana bukatuwa zuwa ga abubuwa da ba duk mutum amma wala inda kullu shay'in wala da kullu shay'in inda kullu shay'in shi kuma komai yana da shi wallahu ya gani ba Allah ba ya bukatar komai mu ba mu da komai kuma muna bukatar komai muna bukatar komai wallahu yana da komai amma ba ya bukatar komai wallahu alladhi huwa anzal al-qur'ana Allah shine mawdaci ba ku ne kun mabata wal qadatu alayhi mai hankali yana fuskantar Allah ne wai yau kullum ma siwa mai hankali yana kauda kai ga abin da ba Allah ba وجميع ما عنده مهبة للمؤمنين أبن لا يجي ورن الله شكم الله يحرق يا ما مؤمنين ولله يبدل الرسول للمؤمنين يلوى دواء لا تفرق الله للمؤمنين لمن ruwan للمؤمنين مثل الكرام ولا تدموك بسرما تحدثوا أعضاء محمد السميرة يا أخي أما سجلما شن بكا مقول قصبا daga irin abin da nake baka labari irin na idan ta ziyarta da ziyarar wanda fa ya gani mai kai wanda aka ba labari shi ya ji ya kuma gani ya kuma san abin da ziyara take da amfani da ta shiru ne ka kai abin da ya gani bayan an baka labari Laƙar ta da ƙudan mara ta harrafuna. Mutanen da sukan yi alfahari wa ita na fasu na sukan yi rigan yaro. Birrati auliya illa ila kira. Kowa yana so ya zama ya ga waliyan Allah wannan na so wannan na so kowa ta rige-rige su je su ga bayan Allah. lama biya mana sirrin jami'i min abdu wa rabbihi saboda abin da ke cikin ziyara bayan Allah daga sirri wanda ke hadawa tsakanin ma da ubangijinsa wa qad hukiya an ba da labari ma anna shaha sani jama'a hadat malikin wasu mutum biyu sun haɗu a hanya mai kunci wanda mutum biyu ba za su iya bi ba فقال هذوما آخر التقدم sai ɗaya daga cikin zai ji du'a to kai ba wuce ba tunda hanyar ba za su ɗauke mu bi mu wuce ba فقال له بما أستهيك تقدم عليك بما أستهيك أتقدم إليك ما يساك تني مقال وجبا كيف ذاك وجبا على فإنك تعبت بجنة نصف يوم إذا كي كازونا بلا إمام طائبة الجنيد كاي هيري ديكا نظر قنودش سوكا كاسا مولنا مبالا أكينا نني من تقنوا هذا شوكا سوكا كي كما تقوتي بها فجعل مصاحبة الجنيدي سي إمام ميونا المبالا بارجي سي سنيا abutar da ya yi wa imamu junaid a yini nisfa yaumin yini da ya zama da shi farilatan ita ce falalan da ya sa ya fi shi ya sa ya gabatar da shi a shiga a hanya yastahiq bima taqaddama alayhi ya tantanci ya fara wucewa wa qala ba'ruhum wasu daga cikin kuma malamai sun faɗa wa qadad min ba'il burdan an samu fari a wani wasu garuruwa astas kawo falam yi kusau suka yi je addu'a addu'a Allah ya basu ruwa ba a ba su suka je addu'a Allah ya basu ruwa a ba suka ruwa ruwa Allah bai basu ba insan sai wani mutum ya fito wa يا ya rabbi sai ce ya ubangiji na bi haqqi ma fil habar ra'si asqiya Allah na dan abin da ke cikin kan nan nawa ka ba mu ruwan sama wa Allah ya jika da ruwa وقال له ما وما بلها من رأسي وما في هذا الرأس wannan kan da ka gama Allah da shi ne muku ruwa saboda abin da ke wannan kan naka ne a cikin kan nan naka ne ala ainani arata na aba yazida ce ainani ai wa'annan idanun nawa guda biyu ra'ata aba yazida fasfani sun ga waliyin Allah na Abu Yazid al-Fastami shi yasa nace na Allah ya mana ruwa saboda wannan ido da ya ga aba yazid al-Fastami faƙala lahu zalikal alqailu sai me wannan magana sai ya bada yace me wanda ya wannan magana sai ya da shi an ta hatta minni ijabati to kaga kai ne kenan ka kusanci da ni da amsa ka shi ka Allah yayi Allah kai wa Allah gamiya da wannan abu ga shi kuma Allah ya amsa ni saboda ziyarar bayan Allah daɗi ne ga wannan abin da ya faru idanun da suka ga amma yanzu da dami, Allah ya yi ruwa saboda su bayan mutane sun yi sallar istisqa'i sun yi sun yi Allah ta basu ba so daga ziyarar ziyarar shehunai abu ne mai kyau ziyarar bayan Allah abu ne mai kyau kuma karatun je makaranta a gwamnatin muridi an ce za a yi sohu sohu a ranar kiyama za a taho da mutane zuwa aljanna mutane suna cikin sahun nan sai a taho da wani daga cikin eh, wanda za a kai su aljanna a cikin sahun nan sai wani daga cikin su sai ga wannan malami ta a ah, kasar makarwa ba ka gane ni ba sai ban gane kawai ka manta da ka zo wuri kaza ko da ka zo wuri kaza za ka yi alwala ka nemi a kawo maka ruwan alwala ni ne na kawo maka kai alwala sai ce o oh, eh na gane lalle na sani to zo na cece ka shi ke nan zai cece ka zuwa aljanna wani kuma ya ce a ah, akramakallah ka manta a gari kaza ka zo ni ne na kawo maka abinci ka ci ko a wuri kaza da abu kaza ya faru ni ne na kaza ya ce ko oh, eh na tuna ne to na cece ku kai ma da sadaka mahalala ke cewa akithiru min al-ihwani fa inna lahum shafa'atan yawm al-qiyamah ku yawaita ɗan uwa na Allah saboda ɗan uwa na Allah su kan suna ceto a ranar ƙiyama. kuma ceto gaskiya ne ceto gaskiya ne duk wanda ya kore ceto to ya kore wa kansa shine farisa min alaiha duk wanda ya ce babu ceto to shine baya daga cikin masu ceto to da akwai ceto annabawa suna ceto manzanni suna ceto waliyai suna ceto bayan Allah suna ceto mutane da kirki suna ceto namiji zai ceci matarsa mace za ta ceci mijinta ɗa zai ceci zai ceci uwansa ba ka abin yake ko da akwai ceto a ranar kiyama in ba da haka ba me yasa Allah ya fara a cikin alƙur'ani ma salaka ku fi saka qalu lam nakum min musallina wa lam nakum min miskina wa kunna naqulu ma al-khairin ko hatta a ranar ɗin ƙarshe sai Allah ya ce ba ma shafa'atu shafi'ina su waɗannan ɗin ceton masu ceto ba zai amfani su ba kaga ba shafi'in ya ce ba inda an ce shafi'in sai a ce mutum ɗaya ba ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai cece su ba to daga alƙur'ani ya tabbatar da akwai ceto to daga wanda ya kore ceto a وأنا سأقوم مثلا من درجة النبي النبي وهي شيء ce ويزيد تكون على غيره to kai ne ba za a ce ta ba kuma ba ka daga cikin wanda za su samu ceton ceton sa fanzur ya ayi ila ainin ra'atin shahal kamila sai da ali sai sai ce ya kai ba Allah ka yi dubiya zuwa ga wannan ido mana wanda ya ga wannan shahi shi ne Abu Yazid al-Baslami kana laha hadal maqama inda Allah ya samu irin wannan matsayi dan Allah Allah ya yi ruwa dan idan da ya ganshi fakar bi qalbi da shabi hubbihi wa dawaihi zuciyar da ta cika da sonsa idan ganin yayi ina kuma zuciyar da ta cika da sonsa wa qarbi hawa ta lon da mumkin da ta qurbihi ina kuma mutumin da ya makotace shi ya zauna tare da shi fakun ayi wa dalil muhibbi da ya so shi da dukkan gabbai da dukkan gabbansa zai ka da halin kulubi ka gani ko da ta zama ta cika lam ta zama da ta gushe ba cike da kusancinsa ka so shi da gabobinka duka ka so shi da zuciyarka to yaya kake gini idanu biyu kenan wanda suka so wannan bawan Allah Allah ya yi ruwa don saboda su ina kuma zuciyar da ta so su ina kuma sauran gabbai wanda suka so shi saboda ka ziyara bayan Allah tana da amfani da sai dai alisi suke ke ƙara kwaɗaitar da mu cewa a dinga jaddada ziyara zuwa shau فقل أيها الطالب محب الله ذلك بلد الدهر القربي يا كي طالبي كزما مي سويا ga jikin da ya zai da waɗannan zukata amma mu gina Allah da bai hore mata hadira ma hasina ya kai dan ka zama mai ki ga jikin da ya haramta waɗannan abubuwa kyawawa Allah ce amal ya ayu hal muhibbu ya kai wannan masoyi as-sadiqu mai gaskiya as-sami'u mai saurare ya hadal adaiqi da ba'i ga ga wayannan abubuwa masu zurfi urbuka nafsun wahidun ina ga maka fa ranka fa guda ɗaya ne fa kai tahid an yi maka laka la alaika kai kokarin ranka ya zama mai fa'ida a kanka kada ya zama wanda zai jawo ka zunubi laka au alaika laka aiki na alkhairi laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat aikin alkhairi in kayi laka kenan za ka samu sakamakon aikin mummuna in kayi kuma alaika kenan za ka samu zunubi a kan kai kokari wannan ran naka guda daya ya zama wanda zai jawo maka alkhairi ne ba wanda zai jawo maka sharri ba wa innal malik alfata ka tuna fa cewa abin da kai ba a baya baya da ya wuce shekarun da kai su masar da sun wuce ba za su dawo ba wal'ati bil maharati sauran kuma abin da ya rage maka na daga rayuwa sauran daga abin da za su zo karshe ne ba wancan baya da ya wuce wala daga illa waqt alladhi anta fihi ba kama da wani lokaci sai wanda kake ciki wannan lokacin da kake shi ne shi ne sai kokarin wannan lokacin da kake ciki dan ba ka sani ba ko za ka kai goma fahala an tafi kusurin maulaka lulɗas shin za ka zaɓi ka ne da yi masa biyayya wata lahi darin man ƙara sau da ka riga da abin da ya faɗa ranka dai ɗaya ne kai ƙoƙarin wannan ran naka ka tafiyar da ita a cikin aikin alkhairi wannan ran naka kai ƙoƙarin ka zaɓi abin da zai zama biyayya ne ga Allah da ranka lokacinka ya wuce wanda zai zo baka sani ba saboda haka ka da wani lokaci sai abin da kake ciki wani layi da darmu man kara bukugan nuna ga kuma da ya karɓar na waka ya ya karɓar da Allah ya ce ma ba ba da wani ba. da kai balaga sa'adul an tafiha abin da ya wuce ta daga rayuwarka to ya fa wuce ba zai dawo ba wal mu'ammalu abin da ta muri kuma zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza gaibun wannan gaiba ne ba baka sani ba ko ka yi ko baka yi ba hatimatu laka sa'atu lati anta biya saboda ka damar da kake da ita ce yanzu lokacin da kake ciki ka ci amfanin ribar lokacin da kake ciki wanda ya gabata ya gabata in ka yi aikin amfani a ciki ka samu lafiya ka samu aiki in kuma baka yi ba to saboda ka kai kokari ka kokari ka amfani lokacin ka hati mutun ita hati mutun cikawa wa ita muhammis kun ita mu cika wannan magana kuma miski ne kamar rufewa kenan wamin ma ka taba li sahib al fanat jami'a bin al shari'a zi zai ce yana daga abinda ma'abucin fayara wanda ya tare tsakanin shari'a da hakika malaka mai fura ta rabba ne ce taska na kwarenya kwarenyan alkhairi na ubangiji wal mahaibi samdaniya baya baya abun dangana ga asamanu الشيخ جميل مزاهر مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم المايلي bijami maratibi shaidan dukkan martabobinsa maulana shafin islam shine maulan musulunci alhaji ibrahim inyas mayali mayari ga abin da ya rubuta mana da zan taho kan din nan ba matafiyan halin nasihati zan kuma tabbatar da zan tabbatar da shi a cikin wannan nasiha ma ruhu lizi izharu wa ma la fala abinda ma ya bugu ni izharu abinda bayyana shi zai zai zama ya ya bayyana gare ni abinda ko bai zama ba ka ba to ba ka ba la la abu bi bi nasdum inna abad alayya mawdum mawqudha waƙuda ya ce ba zan zama ina bayyana da son basanata ba sunan mace ne ya ce ina aka zan alayi muwasiƙan dan ta mun ta riƙe alƙawari da ni ko waƙudan da alƙawura da abin da muka yi alƙawari ne da ita ba zan fara ba. wa haka ma haka ta bahu sai da alisi ya ce to ga abin da shawar ya rubuta nan biye mini sharifat da hannun damansa madaukaki da albarka Wala ya ta yi wal waladu. To zuwa gare ka ya kai wannan ɗa. Albaru. Mutumin kirki mai biyayya. Alhadimu. Mai hidima. Almuhrisu. Mai yi dan Allah. Arrabu sajil aliyu. Arrabu mai faranta mai faranta ciki sai ni aliyu sai sai. Ibn Hasan. Ita hada izinu wannan fa izini ne nake maka. Fi huruji ila ya siya hatika. Ya siya hatika. Fi huruji ka fita zuwa ga wannan yawo da zaka yi. Huruji fi wasu Mai albarka. Uhurut ka fi hasi a cikin wato kamar ni ne ka fita kamar ni ne na fita abin nan fi kulli ma ladayya kulli ma ladayya duk abin da nake da shi ne maka izini Ahmad Rahman Irshad ka dauki wato wasiƙa ta shiryawa aina ma ta wajjahata duk inda ka je ka je kamar ni ne ai inna na sayo kama tara yace ka hakika mutane kamar yadda kake gani albaru an Allah wa aqbal ba wa Allah baya wa aqbalu alal ajilati sun fuskanci duniya ko mutane duniya suka sa gaba ba Allah ba a wancan zamanin ba shawai yake faɗa wa kasarhum fihim dajaj wa kasarahum dajajaj wato dujjalai sun yawa a cikin mutane bi hikimatihi ala ajil Ka kai riko da hikimarka bisa ga hannun masoyan ka kama hannun su ka sa ka hanya واخر اللزوم ka tsere da su min alaƙin dini daga abokan gaban addini wa alaƙin ɗariƙa tsere da su daga makuma wato abokan gaban ɗariƙa Wallahu akbar wannan bayan Allah zikirin Allah akbar shi ne mafi girma ambaton Allah shi ne mafi girma raja Allah ilana saliman ganiman ina maka fatan Allah ya dawo mana da kai lafiya mu'afan maqbulan ya maka da mana da kai lafiya maqbulan ka abun karda indahu wa inda kulli ma lahu Allah wa inda kulli ma lahu Allah da kuma abin da yake tare da Allah wasalam Ita wasalam wani takardar da shi ya rubuta wa sayyidi kenan da ya taho zai kawo ziyara kan انتهى من هذا سيد الوقت وانا ابي قال اذا ربطون صاحب الوقت ما لو تصرفات التامه في كل حال ولا اقدي cikakke a kwancewa da warwarewa halifan Allah kenan wa ta'lamuna annahu umar yul maqam fa cewa shi shu ibrahim mai muqami ne irin na sayyidina umar wala haƙa ya ɗago an lissani hi wato gaskiya ita ce take fita daga cikin harshen sa duk abin da ka jaba na gaskiya ne wa rafilla maulana al-karim ina roƙon Allah ubangiji mu wanda mai girma mutawassalin bi jayi ina mai tawassuli da albarma manzon Allah wa min tabi'ahu indahu da duk da martabati da martaba manzon Allah indahu a wurin Allah an yi wani na gani alihu bil yarda ina roƙon Allah ya mana muwafaqa ga baki ɗaya mu ga abin da Allah yake so ya yarda da shi wa yida min natul qulub bil marada ina roƙon Allah ya magance zukatan mu da suke marasa lafiya wa ya'alna wa iyyakum min hasin hawasin muna ina roƙon Allah ya sanya mu ni da ku daga cikin kebantattun kebantattun sa min azhabi shay sabil fayba ma abota shi wato wato sahabban shehu sahib mai wannan fayra in ji sai in ji sai da alisi sa Allah ta yi ma a ranar nan tamfika annasi ana wanda di ita fayar wanda di ya nufi ya kore mutane ga barinta a inna ma ta barin nasa anula anha to yana kore mutane ne ga barin kansa ba wai gare ta ba to ba abin da zai same ta laqad nadallakum dariqatul musla sai wuce na jaddada muku kuma wannan hanya wacce take mafificiya wadan ni amma indakum minha duk abin da yake wurin kuma na dariqa na jaddada muku shi wa kullu ma sarra anna rasulullahi shayhin sirran wa jaharan duk abin da yazo daga manzon Allah shi ma da ta hannun shoyi Ibrahim shi ma na yi muku tajiyinsa a sirri na bayyane da boye zahiran wa baɗinan bidin shirin Allah wa anhu Allah ya yarda da shi A ba'adun jami'a fi ajin rida kan ku kuna cikin hakikar yarda wal mahabbata yarda da ku ma'ana wal mahabbata wal qubuli eh na yarda da ku ina son ku kuma na karbe ku fala yarda lakum jami'an muradakum dukan ku Allah ya isar da ku burin ku bil his wal ma'ana zahiri da batini dunya wa ukhra ya bukatun ku a duniya ya bukatun ku a lahira wa ya baka hunna injira wa tukullaha Allah ya kiyaye Najeriya da mazaunanta tun wajen. umraha Allah kiyaye sarakunan wa ulama'aha Allah kiyaye malamanta wa man ta'atahum da duk wanda ke karkashin su daga talakawa kenan da Allah kiyaye su da zai raja alhuda ma da'iman ilal amami ya zama takun ko da yaushe gaba za mu ci ba baya ba wa bawu anna jami'al kulli wa bala'in Allah ya dauke mana dukkan fituna da dukkan bala'i wa sharri da dukkan sharri وجهد يدوكي من دكان فري وريك يدوكي من دكان ويبارك فيهم الله البركة أشكين إن نيجيريا وفي كل ما لهم دك أبن الله يأرض تامس كوي دوكيا كابنكو لافيا كومد الله يمن أرضكي يمنا الدعاء الله ya tabbatar mana da shi wa yadda lakum imanakum Allah kuma ya jaddada mana yace na jaddada muku imanin ku amalan bil muqtara da yadda kuma imanukum dan aiki da abinda hadisi manzo Allah yake jaddudi imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta imanin ku da yawan faɗin la ilaha illallah sai sahabbai suka ce kai fa jaddudi imanana ya rasulullahi yaya za mu sabunta imanin mu قال سيتي أكثروا من قول لا إله إلا الله ويويت لا إله إلا الله to da haka la ilaha illallah da ka faɗe ta ka yi tajdidin imanin ka ne wa akhiru da awana ake karshen addu'an mu alhamdulillahi rabbil alamin ya tabbata ga Allah ubangijin tarikai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lil fatih lil mangulik wal khatib lima sabaqa nazil halik bil haq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدره ومقداره العظيم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 所以说，他怎么怎么去？怎么去？那要钱多了。